Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda Shirin yau da gobe shiri ne na musamman da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar matasa da mata kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi da girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau laraba shirin namu zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mutamar abari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin da yake duba al'amuran da suka shafi harkokin mata da yara ƙanana. Shirin na yau zai yi duba ne akan matsalar da ke ciwo al'umma tuwo a ƙwarya wato musgunawa da ake ma mata da yara ƙanana. Sanin kowa ne dai mata da yara wani bangaren al'umma ne mai rauni suna da yawa su ne kuma a yanzu suka fi cin karo da matsaloli na rayuwa suna kuma tsananin buƙatar taimako hakan ne ta sa ƙungiyoyi da ma gwamnati suka mai da hankali kan lamuransu yanzu haka cin zarafi a wannan bangare sai kamari yake yi a cikin al'umma kamar yadda waɗannan da na hira da su suka shaida min irin muzgunawa da cin zarafi da takurawa da ake samu a cikin jama'a suna na saratu kwarai kuwa ana mazguna sosai ma musamman yara ƙanana wayanda uwayensa suke fita su bar yara a cikin gida mace in Allah ya rabuwa ku da ke da namiji uwa in ta huta ta bar ma yaro a gurin uwakinta wanda ake ce ma uwakinta kamar matar uba sai kiga wanda saboda in kina ganin ba dan ki bane ba kina walakanta da kina musguna ma da wanda zai kai dan da ya rika tsoron gidan uban shi yana tsoron uban shi ko kuma kiga mashi da uban shi uban shi in ya zo rika mishi hukunci yanzu kin ga gasu ne yanzu haka ni kaina ina tare da yaro wanda ya kasance dan karami eh wanda yaron da ke gani wanda wahala ce ta sa hal ake ganin ko ba shi da lahiya ne ko wata ka gare shi ko wani abu bai ya zama a gidansu kullum yana yawo iya kaza iya kaza ni wani yaron da na same shi kawai ganin shi nayi an kawo shi da aka kawo shi ya ce aka yi ai an ce a rabu da shi bai ya zama a gidansa daman kullum yawo yake na yaron za a saki aka ce eh, na ce ni a bani na ɗauki yaro na ɗauki yaro na ta yi da yaro gidana kafin ma an kai shi gida na sai da ta yi gurin kare haƙƙin yara da muka ce aka yi bincike a nan ma a shi an san yaran da mun bawo ba iya huta iya yawo iya huta ana samo shi a maida shi gidan nasu a ya huta a maida shi gidan nasu shi kuma wahala ba abin da ba ta sa yaro na ɗauki yaro yaro yake muka je mu da muka je aka neme mu gurin kare hakkin yara muka je mu aka ma ma'aikin shi tambayoyi ni aka mini tambayoyi ma'aikin ya ce ba eh nemo ma'aikin shi ne ma'aikin ya ce ba kina so ba na ce ya ce ya ba na ce to na ɗauka. wani irin musgunawa ne ake mishi wannan yaro musgunawa wani kashi yaro rashin kula rashin makwanci na kirki rashin abinci duka dan jiki na ga alamu tun da yaro jikin shi duka san bulala ne mm. yaro a jikin shi tun da hadda tabo da jikin shi gashi na gaba daya waya ta bu hadda na wuta a jikin yaro kuma amma yaro yana nan iya sha'anin shi ko a jikin shi sunana zainab wallahi matsaloli ne dai ga sanan sun sami ni mijina ne ya yi bulaguro ya tahi shi ya tahi bai dawo ba ina da kishiya ya kama mata haya can wani wuri yana sai na ji labarin yana biya mata haya yana turo mata kuɗi suna cin abinci ɗiyanta guda hudu ni ko na goma sha biyu ma a gari ni amma ya ki kula ni ya so ɗaya ya taɓa yi mini aiki da yi mini aiki ban ƙara jin labarin shi ba mutane suka bani aran wani ma haka a ɗaki ni ma ko gida ni ma je nike zai zamna haka nan dai. a ƙofar gida ne nike zamni kawai haka ne. kawai haka ne wani in na samu wani dan wanki haka in ma mutum ya bani in ci ko in ma mutum haka wani dan da kau sai in dan samu abin in kawo ma yara na shiru ne ba ma san inda yake ba ni bin shi ma ga inda yake sunana fati wallahi na taba cin karo fiye da inda ake zato jangin min shi yayin shi suka shiga a gidana suka ba dana kashi kuma suka ba ni ma dan shi bige ni har sai da muka je shari'a a takaice dai ni dai yanzu da ni da yara na mun shiga abin tausayi wallahi dama kun saba rigima su gallaza miki su miki wulakanci da sauransu wallahi fiye da yadda ake zato yanzu dai wulakanci kala kala yanzu dai a takaice ma ga halin da nake ciki har ma yanzu a cikin lakwal muke da ake yazibi wallahi duka karar tsanani da diyana hmm. sun tsane mu dangin mun shi hmm. yanzu dai a takaice tare muke da diya rana hmm. ina zaune da su ina ciyar da su ya rabana mun ta kaka ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne su so son ka mu mata so son ka koye Safiya Ummadin jagora ce ta wata kungiya mai yaƙi da musguna ma mata da yara ƙanana wadda ake cewa SOS Violence Fet Ofam a nan jihar da magaran ta yi ma shirin yau da gobe bayani. To na gode da kika bani wannan dama shi dai abin da ya sa na shiga wannan kungiya ina da diyayya ta abokiyar wasana da muka girma gida guda da ita tana da diya da tama arme diya tana da kishiya da ciki wata bakwai suka yi hada da kishiya kishiya ta kada ta ta hau bisa cikin ta ta kishe ta yadda ya kamata ka in kai da nisa wannan ba kashi da kishiya ta bada shi ya zama sanadiya ɗaya mutu a cikin ta ita ma ta mutu eh, ya kai ta garai to mun kai ƙara amma sai babanta ni uwa ce wajen uwa ce sai babanta ya ce shi wannan shari'a ya bar ma Allah ita babu wata shari'a da za a yi anan wadda zata gamsar da shi ya bar ma Allah wannan to kenan mu wajen uwa ba mu da wani karfi muka ce kuma Allah gaskiya ne kuma shari'a Allah gaskiya ne shi kenan sai muka abin ga muka haƙura to wannan ba a daɗe ba akwai aminiya ta Allah mata shin kai da rahama Halima shi da sai ta kira ni ta ce za su zo da hajjia Mamu tana da kungiya mai kula da hakkin yara da mata in sun samu takura za su zo a tattara mata a nan a ba su bayani bisa kungiya wani da ayyukanta in ya so a ga yadda za a yi a zandar a ajiye shi to kin ji yanda aka yi ni he na ga ai abin ya zo daidai a inda ya kamata in shi wannan kungiya ta zo kawai he na ba da amanna muka tattara mata kuma sai na shiga cikin wannan kungiya na ga wannan kanwata uwata ita da sha ta tahi kenan muna iya mu kare na gaba wanda za a iya yi mm. to kawai sai na shiga cikin wannan aiki na wannan kungiya wallahi to yaya shi wannan aiki na wannan kungiya yake to wannan aiki ne wallahi ba karamin aiki ba ne tunda zaki baki da lokacin kanki wata rana ko da wani lokaci mutum yana iya zuwa ce miki ga abin da yake so an mishi na takura kuma lalle lalle yana son a wannan lokaci duk irin abin da kike bai kallon ke kina da wani uzuri so yake kawai ki biya mishi wannan bukata ki sashi a hanyar da zai samu hakkin shi kenan aiki ne ba karamin aiki ba da hwari mun yi waye kai kahin mutane su gane don da wasu malamanmu da basu gane ba maki suke kamar da mu bijire mata ne to amma Allah da ikon shi sannu sannu a aikace suna ga abubuwan da muke yi da yawa sai suka bamu goyon bayan ashe abin da muke ba wani abu dai daban ba wanda za a bijire mata muka kwatanta musu mu ma musulmi ne ɗiyan musulmi ne ba za mu taɓa yarda ba ture zuwa ba mu kuɗi ya huda mu imanin mu ya hudda mu daga aikin abin da al'adun mu da addinin mu ya koya mana ba za mu taɓa yarda ba da suka gani a aikace kuma wallahi aka ba mu goyon baya kuma alhamdulillahi yanzu haka muna ci gaba da irin wanga aiki na in mutum ya samu takura ko mace ko namiji kai ko da sasantawa ne tsakanin mata da miji muna yin shi kuma ana samun galaba insha Allah kamar ma'aikata ne gare ki wanda suke kama maki kuke wannan eh, waye kai wuri-wuri ne kuke bi gida-gida kuke bi ko kuma da ƙauyuka to aikin san kungiya ita dama ba ta mutum ɗaya ba ce eh, akwai biro a ciki akwai president akwai sekretar akwai mai bada labari akwai ma'ajiya to kuma akwai wanda su sun na ciki kamar masu ba da shawara ne to irin wannan duka mun sun samu horo an ba da horo sosai yadda ya kamata a kiyaye yadda ya kamata a saurari mutum yadda ya kamata a ɗauki nauyin mutum ya samu takura wannan sai muka yi yawo cikin departement a lokacin nan departement ba su kai yawan haka ba mm. mun yi murya mata mai gure tanut magarya lokacin da ko ina mun je mun yi ba da labarin wannan kungiya a cikin zamanin ana cewa ta kamfani bufin muka ajiye kuma wakili wanda in an samu daga wannan departament yana iya kiraye mu ko ya turo mutumin sai a samu a bi hakkin shi yadda ya kamata a samu can ko yarinya ko wanda ya samu takura a sa cikin hakkin shi kuma a cikin gari sai muka bi unguwa unguwa akwai gurfaman femina da muka hira da su ƙungiyoyin mata akwai lakwal lakwalma tunda mun gane a lakwalma ana samun takura wata yarinya ta bar lakwal ma saboda tana samun cin zarafi to sai muka bi lakwal lakwalma. manyan lakwaloli gaskiya mun yi abin ga sosai da su makarantu mun yi kuma mun tara malaman lakwal hallo su ma mun yi ɗan ɗauki ɗan kaɗan mun ba su horo bisa kan menene takurawa me ya kamata a yi a lokacin nan kenan kin ga a haka nan ne abin ya yaɗu kuma malaman mu ma mata malamai su ma mun yi aiki da su malaman eh, islamiyya da mazan mun yi aiki da su mun kwatanta musu ga abin da muke don kasu sa a ransu wani abu ne daban da bature zai dora mana a'a abin da gashi abin da muke kuma suka tabbata haka nan ne kuma suke ba mu goyon baya. na ziyarci gidan na hajiya umma na ga wani abin da ya girgiza ni ya razana ni har ma na zubar da hawaye game da cin zarafi ko azabtarwa na wata yarinya fatuma sanugo yawa ya ki. fatima fatima eh fatima mine ne ya same ki wa anti a police ne ta mini wannan abin mine ne ta miki ciwo ne ta samu a gafawo ta samu a gafawo ta ta yanka min gafafuwa ta samu a kai ruwan zafi Miki kamata. laifin binti ne wace ce binti binti na sama irin na haka ah banti kika kunna mm. fanka kika kunna eh. eh da kika kunna ta miki haka Mm. To anti police minan ki ce uwar ki ce ko minan ki ce? Da ni da ita kaka mm, ba mina na ce. Maman ki ce? Mm. Hmm? Eh. Yar uwar wace ce? Yar uwar garinmu ne. Yar uwar garin ne. Wace ce maman ki? Sunanta Yanna. Yanna. Sunan maman ki? Eh. To daga wurin mamanki anti Bintu anti ta dauko ki. To ina mamanki take kika je wurin anti police? mama na tana garin mu to ai kai ki me yasa kika je wurin anti police baba na ne ta kai ni baban ki ya kai ki wurin anti police to menene kike ma anti police ta miki haka tana dukan ki ne tana duka na in kin yi mene eh, in na yi laifi laifin menene kike fatima laifin binti in a ah, laifin banti in kin kunna fanka eh me yasa kike kunna fankan toke ba komai bane ba dan ina jin zafi ne ki ji sanyi sai ta hana ki eh. to ya aka yi ta miki haka wannan kafafun ya aka yi ki gaya min ya aka yi ta cire miki kafafu da reza ta cire ma da mene reza da reza ta cire miki kiran ki ta yi hmm? ya aka yi kiran ki ta yi ta ce ki zo da na kurna bintin ne shine eh. ta cire ma sai kama ki ta yi ta rike ki ko ya aka gaya mu da shi ne ta cire min ta cire miki mini kafafuwa ya ya tsotsin kuma ta sa miki wannan kan naki da nike gani katon kurji mine ne shi kuma shi kuma ruwan zafi ne ta kai ki asibiti ne kowa kai ki asibiti a asibiti da ta kai ne aka sake to ya lokacin da ta zuba miki ruwan zafi ta ciccire miki ya tsotsinki ki ya aka ita ta ɗauke ta kai ki asibiti ko wani ne ya kai ki a lokacin ba ta kai ne likita lokacin a ɗakin akuya na zama a ɗakin akuya wa kai ki asibiti antoni jar'in daga baya sai ta kai sai ta kai ni likita mm. Mm. da ta kai ki likita me ta ce musu ya same ki ta ce musu a garin mu ne da muna wasa ne ta na ji ciwo to kuma ya aka yanzu tana ina antipolis din ta tana firizo. Mm. Yanzu kan ina ne ke miki ciwo yanzu? A kai ne. Kan yake miki ciwo inda ya kone? Eh. Inda maga ya tsotsin naki guda nawa ne ta cire miki? Da wannan da wannan da wannan sai ta bar mun daya. Hajiya yanzu ne yarin ya ne aka yi aka kawo miki ita nan wajen. To, ya aka yi aka kawo miki. Kamar yadda na gaya miki muna da mun yi unguwa unguwa mun yi sensibilisation kenan labari muka samu da muka yi waye kai kenan in aka ga irin wannan abubuwa suna faruwa kenan sai a zo a yanke samuna mm. mu kuma cikin binciken mu in muka ga gaskiya ne abun sai mu mu gaya ma iko shi kuma iko sai ya matakin da ya kamata to kin ga cikin haka nan ne a mutanen da muka ma waye kai muka gaya musu in an ga abu haka bai kamata a kyale ba dan ka kyale kai ma kana da kamasho kenan sai aka zo aka gaya muna da aka gaya muna kuma muka dan yi binciken mu kaɗan muka gani haka nan ne sai muka tai muka gaya mu wanda ya kamata ya bincika da kyau hmm. suka bincika su ma suka ga haka nan ne hukuma ita wannan yarinyar ruko ne aka bata kenan eh aka ce ɗaya ɗan uwanta ce ta ɗauko shi a wani gari mai dashi mm. gaskiya mm. yanzu wani kuka ɗauki nauyin ta mu muka ɗauki yanzu ta kai yanzu watanta na uku ne a nan gidana take a nan muke kula da ita cinta da shanta da wadda aka kawo daga garin su kula da ita eh, tun da ni ba zama nike ba yara na ba zama suke ba muna da santir to da yake santir kin babu mai gadi kin ga kamar yarinya ga da budurwa mm. ba an bar su ba akwai hatsari kenan sai muka kawo su nan gida su ci su sha a kai ta likita in an yi ordonansu mu biya a abin ga yanzu ta samu sauki tun da kin ga ta fara tahiya ai da ba ta tahiya ma mm. kenan in ta walla ba ta tahiya da rarrahi take sha kudawa mm. ba ta tahiya ko kadan Allah ya kyauta Fatima Sanugo Allah ya sauke Allah baki lafiya amin waje kuma wasu jama'a sun koka kan ɗaukar kwakwaran mataki daga hukumomi na yadda za a murkushe wannan ɗabi'a ta cin zarafi. suna na maryama kamar yadda zaka gani wasu daga cikin mutane suna musguna ma iya kamar mata ko 'yan mata ko kuma yara ƙanana duka dai mafi akasari duka wannan abubuwan ya kamata cewa idan hukuma ta suka shiga ana hukuma a ɗauki mataki mai tsanani saboda cewa ana bugon gawa da mai rai tsoro tunda sassaucin da ake musu shine ke sa kawai in suka shiga hannun hukuma ta bige su sosai sosai hukunci mai tsanani na yanda wani in ya gani ba zai aikata ba sunana amadu to ya kamata hukuma ta tsananta a bisa kan fyaɗe wanda ake ma 'ya'ya mata da su mazan nan yau sai yaro ya je ya aikata fyaɗe a kama shi a kai shi gurin hukuma maimakon a mishi hukunci mai tsananin gaske yadda gobe ko wani ya ji hukuncin da aka wa wannan gobe wani bai ya sake ba to daga an kai shi gurin hukuma an kai shi gidan kaso kwana ɗaya biyu sai ka gansa a waje to shi yake sawa gobe wani ya sake yin wannan laihin rabiat sunana gaskiya abin da yana ci bana tuwa a ƙwarya a matsayin mu na mata kuma uwayen ɗaya mata kwana biyu ɗaya an sha an liƙe mutum kawai sai a hudo shi a gan shi yana yawo ni a gabana an yi shi wannan da ya yar uwa ta ce an sare za an yanyanka ta a ƙarshe kuma miji ya rabu da ita ta aihu a gidansu ko abin suna bai kai ba to kun ga irin wani abubuwa kuma ta yi dan kasanta kwana ɗaya biyu an hudo ta sunana isa bisa kan wannan al'amarin ni sakaki nake gani mana hukuma dan ko me yasa na ce miki haka ne ita hukuma ya kamata a ce namijin nan mai wa namiji haɗe to ya kasance in ya shiga hannun hukuma an mashi wata babbar hakunci wanda wanda in ya ji zai ji tsoron gobe sake irin wannan nana aisha hukumci mai raɗaɗi ya kamata a yi eh, gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai masu tsanani inda ana haka nan lalle lalle mutane za su wasa duk wani ta'asa da suke ma dan adam cin mi kai kawai a rama a kan kan ana ji ana gani ciwon nan raɗaɗin da mutum ya gani da mutum ya sha kai ma ka sha shi akwai kuma hulɗa tsakanin wasu ƙungiyoyi da hukumomi na gargajiya kamar yadda imam isiyaka ya shaida min cewar suna tafiya ne da wata ƙungiya da ake ce ma save the children sunana mala ishaq ibrahim adujan da alkarin rumbullaka yawa haka ne salamu alaikum lalle mun san da wannan musgunawa da ake ma yara 'yan mata da yara kankana domin Allah baraka wa ta'ala ya taimake mu da alkali mai kokari a bisa kokarinmu mu na 'yan saf da alkalin da mun ci karo da akwai 'yan yara wajen guda biyar wanda yake an musu ludu da kokarin alkali da ita da mu da muke yi mun kama an je an yi hakunci bakin gwargwado ga masu iko bayan wannan kuma muna samu akwai yara wanda ana musguza musu kamar yadda kuce yara kankana mun taba samu na akwai wanda an samu yaro karami saboda an dauki kuɗi aka je aka samu shi wuta azaba da wuta kenan shi ma muka kai kara ga masu iko aka je aka dauki hakunci ba wannan kuma mun samu cin karo da kamar yan lakwal tana lakwal dan dan wanda ya je ciccire takardunta ya bata uwanta suka kore ta kamar za su mata auren dole a haka kenan shi ma muka je a bisa kokarin alƙalinmu da mu muka yi ita jihadi muka je muka samu ta aka zo aka taimaka aka kai ta nan aran arab can aka yi kokari aka dauke ta kuma tana na alhamdulillah ta ci gaba da karatu kuna tare ne kenan da wannan kungiya wadda ake cewa SOS Violence Fat Farm wadda take yaki da musguna ma mata da yara kanana kuna aiki ne tare da ita ko kuma a wata kungiya da kuke tare da ita mun kungiyar da muke tare da ita wadda aka ba mu horo kamar sai da muka kai wata shidda ita kungiya wannan ta sab wadda take yawa wadda take ta sai rashida ko kuma in ce sai wanda habba laraba ta zo na gidan alkali akan tambayoyi irin wannan naku eh, mun samu horo sosai sosai an ba mu horo akan yaro tun daga dan shekara har zuwa shekara biyu har zuwa dizuitar kamar shekara sha takwas ba wana an ba mu horo kamar in yaro ya isa lakwal a rika bi baya a gani mushana yana musguna suna zuwa basa zuwa mm. kuma alhamdulillah mun samu mushana masu kokari suna ta da hali da yan kojas muna samu ci gaba akan wannan kungiya ta sab kuma da alƙarin namu to kamar wace irin gudunmuwa ce za ku kawo na ganin irin wannan eh, muzugunawa an rabu da su eh, a kan haka muna cin karo da irin wannan ɗiyan kishiya ko kuma kishiyar kanta kuma matsalar kishi ta mata tunda anan mun ci karo da matar da ta ɗaure eh, mazakunta ɗanta ta kawo kusa ta samu shi a tuburka ɗanta ta ce aikin kishiyarta ne da a kori kishiyarta mm. sai da aka je ga likita aka auna da aka je aka auna kuma mu muka samu labari yan muka bi sau da kawa aka zo ga alƙarin namu da yake adali ne ya ce sai ya hido gaskiya da aka hido ƙur'ani ta ce wallahi ita ta ɗaure gaban ɗanta kuma ta sa kusa domin mijinta ya kori kishiyarta. na dai ba da ku ɗari Insha Allah muna da mata masu shiga gida gida kuma mu muna saboda ina matsayin imami a cikin kungiyar saf kenan in na gani in je ni in yi wa'azi in sha hankali kuma muna da mata masu kokari su ma suna shiga gida gida kuma muna da yan mata masu bin kamar cikin yan mata su ga wadda take ta bijire kuma da uwayanta suna musguza mata kuma muna da wanda yake bangaren samari kenan wanda yake yana cikin samari in ya ga wanda yake ya fandare ya gaya mu ko mu je ma uwayen nasiya ma yaran nasiya ko wani A wata gabar kuma matsin rayuwa da ake fama da shi ya sanya wasu magidanta tuna baya wai an ce shine roƙo inda suka yi kira ga masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da su duba masu karamin karfi. Sunana na Nasulaha Ali wadda aka yi sani da zulan yaro kiran wannan da zami tunda yanzu lokaci ya zo in a da ba a taimaka ba yanzu lokaci ya zo. Ya yawa ya kamata 'yan kasuwan fisibila Allah ba ku ikon yin kasuwa Allah ya ba ku ikon samun abin da Allah Allah ya baku na halak kenan ya kamata a ce kun yi taimako tunda yan kasuwan mu na baya can lokacin da muna yara kun gani eh, akwai mamin mata mai akwai alhaji nasiru akwai eh, esma habu da gwal alhaji ali mai gishiri ake ce mishi ko menene alingin biya kai masha Allah masu bututtukan wannan wallahi yan kasuwa eh su fulawa ce za su karya su shinkawa 25 kilo kin gani to gidan duka gidan mun mata mai yakin zuwa a su kenan ragewa ne suke in ah, anani yazo su ragewa ne suke yanzu tiya suka sai 30 yanzu alhaji mun mata mai yasi tiya 30 duka daidai da mu kowace yarinya lokacin muna yara daidai da mu ta kai kantin mun mata mai tasowa watsi sha biyar ta siyo ishirin biyar ta talatin in arba'in ce tiya a gari shi talatin zai sai an shiga tsanani sai eh, rage sai sai ya hudu kaya shi ba an shiga tsanani ba kawai lokaci ya yi an fara damuna kenan dai tsananin bai kai ba tsanani kawai sai hudu kenan mabukata gaba ɗaya sai a je a sai abu layi kenan ya kamata duk bi inda mutane suka samu matsala ko makwabcinka ne ko a nesa yake ko dan uwanka ne ka ka taimaka mishi fi su birin layi kowa taimaka ma dan uwa shi na yi ya ya riga ya ce ka taimaka ma dan uwanka abincin wannan shinkawa wannan gwamnati ta yi bakin kokari ta rage ta rage amma yanzu ba a rage ba ne eh, mana sassauta mana fi sabilillahi To madala masu sauraro yanzu kuma sai mu leƙa kicin inda za mu saurari wasu girke-girke. Na Safiya Abubakar. Do yanzu na gani ana mutane kamar suna son yawancin yadda ake yin broshet Mm, tsire tsire mm. tsiren nama wasu gashi na in suna yin shi kamar ba a san ba yadda ake yin shi ko bai yin daɗi mm. in kana so ka yi wannan tsiren naman naka brochet ka samu abun ka samu nama wanda bai da zare jijiya wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka aji ka yayyanka ta ka samu in ka hada ju in ka kahin ma ka sa nama a ciki ka samu mutar da inka ka samu kayan kamshi ka samu wanga inka dan lemun tsami kaɗan wanda zaka sa ya ba da gu mai daɗi ka samu ɗan aron maji ka sa bayan ka haɗa wannan duka sai ka ɗauko naman wannan da ka aji ka sa a ciki cikin wannan jukin da ka haɗa ka sa naman ka ajiye shi ka tsima eh, eh, ka yi ka ajiye shi da ya tsumu wajen awa uku yana sa namun naka yi gardi ya yi tafshi ya ba da kama ɗanɗano mai daɗi in ka da wannan ka ajiye ya tsumu tsawon awa uku sai yanzu ka ɗauko shi da ɗan tsinkenka na tsira eh, akwai tsinke na tsire da ake a kanti eh ka mm. ɗauko shi sai ka ringa ka sa naman guda dama kayan ka albasa ka da wani puwavuron in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa ni ne tattasai eh, tsanwa manyan nan ko yawwa tattasai tsanwa manyan wasu suna sa tumatir danye ko eh ana sa tumatir duka kamar yanda mutum yake so ne zai jera abin shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumati duka haka nan ne ka jera su in ka ida jera su ka ida komin ka sai ka aje ka aje garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce mishi wani abu ne da ake saida shi yawwa takardar nan mai walƙiya ita za ka ɗauko ka ɗora a saman abun gasa naman naka bai sa naman naka yayi kauri ko ya wani baki ko wani abu haka mm. in ka ida so ya wanda sai ka jera su a sama tunda bai yin komi ni na yi na gani ne bai yi bai lalacewa bai konewa bai komi mm. in ka yi da gasa shi a saman wannan takardar mai walƙiya sai ka aje ka yi wani ju in ka na daban mm. wanda zaka hada attarugu ka hada mutar da in da mayonnaise shi ma ka sa dan lemun tsami kaɗan saboda lemun tsami yana ba da wani ɗanɗano mai daɗi ka sa aron maji ka cakula ka cakula ka sa mai ba kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka kaɗa shi idan ka kaɗa shi ka ira ka ajiye kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka ajiye shi daga nan mm. kana iya haɗa shi in kana so ka ci da burodi ana cin shi da burodi ko da frit ba Eh, ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa da wannan ta ƙare To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman tamar abari da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Fiona wa mayinan dudu Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta